أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta lahadi wacce ta dace da goma sha biyu ga watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara bakwai, wacce ta dace da ɗaya ga watan uku miladiya shida. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci mun haɗu ne domin ci gaba da karatun mu cikin littafi na hisnul muslim min azkarin kitabi wa sunna wallafar fadilatu sheikh al-doktor sa'id bin wahab al-qahtani Allah maɗaukakin sarki ya ji ɗan shiga fata mishi yau kuma shine darasinmu na arba'in da uku a cikin wannan littafi Allah maɗaukakin sarki ya samun dace mun fara karatu a kan sabon babi babi na ashirin da bakwai afkaru sabahi wal masa afkaru sabahi wal masa bikiroyi da ake yi na safiya da kuma murici mun karanta na farko shi ne karanta ayatul kursi mun karanta na biyu shi ne karanta ƙunhuwallahu da falas da nas so uku uku mun karanta na uku shi ne farin asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء, وسوء الكبر وفتنة الدنيا رب أعوذ بك من عذاب في النار wa azabin fil qabr karanta da bayanin yadda za mutum zai canza lafazin gwargwadon lokacin da zai in safiya ce in yammaci ne yau za mu karanta na uku da la'alla na hudu insha Allah na hudu malaci shi ne farin Allahumma bika asrahna بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإليك النشور وانا اللفظ نساتي ايكينا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور da za mu karanta alfab na hadisan da addu'an ya zo a ciki abu ga akwai ruwaya da ya nuna kin yammaci ne ƙarshen nan tana canzawa daga wa ilaikan nushu zuwa wa ilaikan matsi wadda za mu ji kuma bayanin da malamai suka yi akan canzawa gano daga sahabi abu huraira allah maɗaukacin sarki ya ƙara yadda a gare shi imamul bukari ya kawo shafin al'adabul mufad shi ne hadisi na tara a cikin al'adabul mufad sahabi abu huraira Allah ya kare da a gare shi yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza asbaha qala yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ya wayi gari qala sai yace Allahumma bika asbahna بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال كنكم يكي يمشي سيتي اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير قال إن ساتياتي أصبح اللهم بك أصبحنا شيء كفار الزواج تكم وبك أمسينا in kuma da yamma ne sai amsaina ya fara zuwa Allahumma bika amsaina hukum wa asbahna wannan haka Imam Bukhari ya sayar a cikin Al-Adabul Mufrad da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya nuna ingantacce na cikin Sahihul Adabul Mufrad hadisi na 488 to haka Imam Abu Dawud ya fara cikin sunan dinsa hadisi na dubu biyar da sittin da takwas malam ibn maja shi ma tar a cikin sunan dinsa hadisi na dubu uku da ɗari takwas da sittin da takwas da lafazin da ya zo sunan abi da sunan ibn maja shine abu da radiyallahu ta'ala anhu ardahu yake cewa kana rasulullahi sallallahu yi wa sallam yu'allimu ashabahu yace manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana koya masa habbansa yana koya musu kaga nuna maka muhimmancin yin addu'a manzon Allah sallallahu alaihi yana koya masa habbansa yaqulu yana cewa idza asba ahadukum idan ayanku ya waye gari ya kai safiya fal yaqul to yace to yace اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى فليقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور هكا النبي صلى الله عليه وسلم yake koya musu daga wannan lafazin eh, wannan sunan abi dawud da sunan na ibab ibn maja duka da safiya da mutum duka waliyai kan nushu babu kumbanci amma fa'idan da ya sake karakawa shine daga wannan yana karfafa cewa annabi sallallahu alaihi yana koya masa habbansa koya musu yake ce in kuka wayi gari ku ce kaza kun kuma ko ka kai yammaci ku ce kaza mafhum yau ah, imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala a cikin musnad dinsa ya fi kashe ma hadisi mai lamba ta dubu takwas da ɗari shida da arba'in da tara shi ne kuma ah, lafazin da malam ya kawo a cikin shi mai matanin ismin muslim abinda imamu eh, lafazin imamu ahmad ibn hanbal Allah madaukakin sarki kare da a gare shi lafazin ibn maja yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbahtum faqulu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idan kuka waye gari to ku ce idan kuka waye gari to ku ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai koya musu sai musu cikin lafazin da muka karanta na farko lafazin imam bukhari a cikin al'adun mufrad da alayyar mashi hmm? ya ce wa ilaika al-masir ya ce wa ilaika al-masir imam tirmidhi shi ma ya da wannan hadisin hadisi mai lamba ta 3391 a cikin sunan na imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala a cikin sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 142 shi ma nuna cewa ruwaya ce wacce take ingantacciya shi ma zo da lafazin kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimu ashabahu Ramazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana koya masahabbansa yana karantar da su yana faɗa musu idan kuka waye gari ku ce اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور إذا كنت كي يمتي وتي اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور haka maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa musu malam ibn hibban a cikin sahihinsa shi ma ya kawo daga imam abu huraira har ila yau ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul yake manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance idan ya waye gari yana faɗa sai ka wannan lafazi din sai imam an-nasa'i rahimahullahu ta'ala shi ma ka cikin sunan an-nasa'i hadisi na takwas a cikin sunan an-nasa'i shi ma ya kawo shi irin wannan lafazi din haka imamu asilni yawa daga cikin malamai duk sun rawaito wannan hadisi daga imam abu waira allah maɗaukakin sarki ya kare da a gare shi haka hadisi yana da hanyoyi da yawa daga malamai suka rawaito wanda ya tabbatar da wannan lafazi na addu'a daga annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan addu'a kamar yadda yadda muka ji Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana koya ma sahabbansa yana koya musu wani lokacin ya umurce su yace in kuka waye gari kamar da muka ji yace idza afrahtum faqulu idan kuka waye gari to ku ce aga ya umar kaman umarni kenan ku wani lokacin kuma ya koya musu wanda bai iya fara ba a koya mishi wannan yana nuna mana cewa shi ba a yana ƙara tabbatar mana da cewa ba a so a canza wani abu na lafuzan addu'a mafhum shi da maza Allah su lafi yake koya musu da kai ya fada su fada da yi sun bi addu'an sun bi alfawar na addu'an yadda ya dace ce ma'anar wannan addu'a ce Allahumma ya Allah mun sha fada cewa fadin Allahumma da fadin ya Allah ma'anansu ma'anansu ce wannan harfin nida na ya din shi ne aka mai da shi nunin mushaddada a ƙarshe zama Allahumma ce ya Allah bika asbahna ay bika wahdaka la sharika laka bi ni'matika wa i'anatika adrakna as-sabah ce ya Allah da ni'imarka kai kaɗai, babu abokin tarayya a gare ka da taimakonka kai kaɗai, ba wani wanda ya sa hannu a ciki ka sa muka waye gari ka sa muka tashi idan mu biyu har alfijir yake to ba wani wanda ya musharaka da kai wajen wannan ni'ima ba wani wanda ya taya ka ba wani wanda ya sa hannu kai ne kaga dama kuma ya faru yadda kaga dama an fahimta ku don ka ƙara tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki cewa shi kaɗai ne ke da ikon ya maka ya maka haka ba wani wanda ya tsaya ya maka har masa ce shi ne ma'anan Allahumma zika asbahna din sai ce muta'alliqun ne bi mahzuf an alakanta shi ne da abin da aka shafe shi ne aka shafe shi da jini'in matika wa i'anatika wahdaka la sharika lak adrakna sabah da ni'imanka da taimakonka au bi hifzika da tsaka ya tsara da kariyanka wahdaka kai kadai la sharika lak babu abokin tarayya gare ka ba wani wanda ya taya ka ba wani wanda ya taimaka maka adrakna sabaha muka kai safiya wanda inda ba su ga damar ba za mu kai ba Ba duka amsaina haka ma yammaci da muka kai cewa mun kai ne bi ni'matika wa qudratika wa hizbika wa i'anatika wahdaka la sharika lak adrakna masa da taimakonka da kiyayewanka da ni'imanka kai kadai babu abokin tarayya muka kai yammaci wa bika nahya kuma ya Allah bika nahya da kai ne muke rayuwa ai ma'ana annana la gina laka anka tarfat ayn dukkan rayuwar mu gaba daya ba mu fama wadatuwa daga gare ka ko da daidai da kittawan ido ne mana za mu rayu ne kadai in ka ga daman mu rayu kuma za mu rayu ne kadai rayuwa mai kyau in ka tsagaza mana ka kula da muka ka mu kulawa da kiyayewa daga gare ka amma in babu wani taimako daga gare ka ba za mu iya rayuwa ba wa bika na mutu kuma kai kadai ne za ka kashe mu babu wanda yake da iko ya isa ya sa mu ba wannan duniyan in ba kai ne ka ga damar mu bar duniyan nan shi ne wa bika haya wa bika mutu? rayuwar muna rayuwa ne so da ganin damanka so da kai kaso mu rayu ka ga daman mu rayu ka ga daman mu rayu ba za mu rayu ba haka mutuwa za mu mutu ne kawai in ka ga daman mu mutu in ka so mu mutu a lokacin da ka so mu mutu kai kadai ba wani abokin tarayya a gare an fahimta ku a kawaye gari kana ƙara tabbata kana kara jaddada tauhidinka ka ƙara jaddada ka, da Allah maɗaukakin sarki wannan ce wa ilaikan nushur an nushur ai almarji yawmal qiyama ko makoma zuwa gare ka ne a ranar tashin alqiyama a tashin kowa zai koma ne zuwa gare ka ha har wani wanda za a koma zuwa gare shi in ba kai ba ya Allah maɗaukakin sarki kaga wannan wannan raddi ne zuwa ga masu aqidan wahdatul wujud masu aqidan wahdatul wujud min ghulat sufiyya masu ce iyaka cikin cikin sufaye waɗanda suke da aqidan wahdatul wujud su aqidan su ta wahdatul shine hadith aqidan da suke ce komai ɗaya ko komai ɗaya komai ɗaya ko sunan da aka fi sanin su shi a ce yan haƙiƙa. ɗan haƙiƙa haƙiƙa wata aƙida ce da take da asali a aƙidan sufanci Tunda da cewa za ga wasu suna suna faɗin cewa ko don su wofantar da ƙwaƙwalen mutane ko kuma da gangan suna cewa babu haƙiƙa a cikin sufanci ba haƙiƙa a cikin ɗariƙa amma ƙarya ne ƙarya ne duk wanda ma bai yi imani da hakika ba dan ɗari ga wani wanda bai yi imani da shi ya yarda da shi ba dan ɗari ga wani ba dan ɗari ga wani kanta jawahirul ma'ani wa bulugul amani na malam aliyu harazimi malam aliyu harazimi almajirin shek amadu tijjani shi tajin kuma kamar yadda shi ya faɗa da kansa ya shek amadu tijjani shi ne ke mishi imla'i mana yana faɗa yana rubutawa wani gurin ma shi yake tambayin shi to an ce kaza me hukuncin kaza haka za gani a littafi kan ta kashiful na Sheikh Ibrahim Inyas ha shi su da sai ma kau sanadi isna hadda isnadi ya akai ilimin hakika yanzu a cikin kashiful ilbas yake cewa ah, Allah madaukakin sarki ya fara saukar ma ya fara saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin shari'a sai daga baya ya ka bashi ilimin haƙiƙa amma ilimin haƙiƙa bai koyi da kowa ba sai sai na ali shi kadai dukkan sauran shehunnai sun karfa daga sai na ali amma shi shek amadu tijjani sai karfa daga annabi direct shi bai bi ta hanyar sai na ali wannan ita ce irin to suna da aqidan wahdatul wujud wahdatul wujud kuma ila to su aqidan su kowa in ya mutu ba zai koma zuwa ga Allah bane yana koma ne zuwa ga annabi annabi kuma shi ne koma zuwa ga Allah ne wakan nan da margayi fadan bege da yawa za zaka suna ji abin da yake tabbatar ka cewa sannu rasulullah daga sai komai ya fita ma'ana Allah ya halicci annabi ne annabi sai ya halicci sauran mutane to haka in aka tashi mutuwa za a koma zuwa ga annabi ne shi kuma shine zai koma zuwa ga Allah shi yasa yake sannu da kai ne komai ya fito an gane to kaga wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kaga raddi ne zuwa gare su shi kuma Allah madaukakin sarki Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa ilaikan nushur ko makoma yana gare gawa kowa koma ne zuwa ga Allah babu wani dan tsakiya babu wani dan tsakiya an fahimta ku shi yasa ba za ta taɓa yin aqidan wannan aqidan ba in ka bar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah shirye mu da su baki da kaga wannan yana nuna mana yana kana wayan gari kana ƙara jaddada tauhidinka da liƙa wuyanka zuwa ga Allah madaukakin sarki an gane ku a wasu ruwaya kamar da muka kanta in yammaci ne kuma sai mu ce wa ilaikal masir al masir ko koma ne duka ma'anarsa al inda za mu koma a ƙarshe sai mu koma ne zuwa ga Allah madaukaki sarki shi kuma sai satan kama kowa da da abin da da ya aikata Allah madaukakin sarki shi kara mu ga alkhairi abin da muka aikata wannan kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan mutum ya karanta a lokacin da ya waye gari اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور إن يمالي اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإليك المصير وأنت وإليك النشور الكافي إما وإليك المصير اللهم بك أصبحنا شيني فرقكم shi ne mani Allahumma bika amsaina shine shine farko Allah madaukakin sarki ya samu dashi abu abu na biyar daga cikin asharu sabahi wal mata shi shine fadan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan yana daga cikin azkarus sabahi wal masa hadisin ya tabbata daga sahabi shaddad bin aus shaddadu bin aur sahabi ne daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shaddadu bin aur yana matsayin kamar ɗa a wajen hassan bin sabit kuma san wane ne hassan bin sabit ko jagoran masu yabo na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a duniya da lahira ga wakila da ne manzan Allah shi da yake yana yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama malaika jibril na gadi shi haka manzan Allah ya faɗa yake wa ruhul qudus ma'ak yake ya hassan tashi ka zuba yabo malaika jibril na tsaye tare da kai da nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam so yana matsayin tsani a wajen Hassan bin Sabit so shi sani ne na Hassan ne sabi Allah ya kara da a gare su baki ta shekar bin au dan Madina ne almadani ne kuma dan kabiran Najjar ne a cikin manyan kabilu na na na Madina to a shi wannan Hassan bin sabi suka ce ya rasu a shi jira shekara hamsin da takwas ya rasu ya shekara saba'in da biyar Allah ya kare ta a gare shi da sauran sahabbai baki da shiddad bin sabit yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake sayyidul istighfar an kula yake shugaba jagora da istighfari na neman gafara shine sai mutum ya ce Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa musu yace wannan shine jagora shine shugaban istighfari shi yace wa man qalaha min an-nahari muqinan biha duk wanda ya faɗe ta a wani lokaci na yini kuma yana ne yaƙini har ga Allah a zuciyarsa na abin da ya faɗa ha famata min yawmihi qabla an yunsiya sai mutu a wannan yinin kafin rana ta faɗi kafin yammaci ta yi fa huwa min ahlil janna shi wannan ɗan aljanna ne yace wa man qalaha min al-layl wa huwa muqinun biha duk wanda ya faɗe ta a wani lokaci na yammaci na dare yana mai ƙudurta da yakini da yadda da abin da ya faɗa ta qabla an yusjiha sai Allah ya ɗauki rayuwarsa ya mutu kafin ya wayi gari fa huwa min ahlil janna shi ma ɗan aljanna ne gane ku ka faɗa da kafin yamma sai ka rasu ka faɗa da yamma kafin gari ya waye sai ka rasu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama dan aljanna ka zama dan aljanna wannan Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya fara cikin littafin sa hadisi na 2306 a cikin Sahih al-Bukhari haka Imam Bukhari ya fitar wani ruwaya ta biyu duka daga Shaddad bin Aus a riwaya ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa idza qala hina yumsi فمات دخل الجنة وإذا قان حين يصبح فمات من يومه مثله mazalla sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya faɗe shi a lokacin da ya kai yammaci sai ya mutu a wannan daren to dan aljanna ne zai shiga aljanna haka duk wanda ya faɗa da safiya sai ya mutu kafin yamma ta yi shi ma wannan dan aljanna ne haka imam shi ma ya ya fitar da wannan wannan hadisin hadisi na 3393 a cikin sunan na Imam at Shima shi ma daga Shaddad bin Aus Ya yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala adulluka ala sayyidil istighfar yace shin zan shiryar da kai ba in karantar da kai in koya maka shugaban istifari shi manzan Allah sallallahu ya koya maka. شيكتي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كما قال الله صلى الله عليه وسلم لا يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda zai karanta wannan addu'a da safe kaddaran sa ta ajali ta zo masa kafin yammaci face sai ya shiga aljanna haka babu wanda zai faɗa da yammaci kaddaran sa ta zo masa kafin safiya face aljanna ta wajaba a gare shi haka ma imamun nasa'i rahimahullahu ta'ala shi ma ya saka cikin sunan dinsa sunanin nasa'i daga shi ma shaddad aus Allah madaukakin sarki kare da a gari a cikin sunan nasa'i hadisi na dubu biyar da ɗari biyar da ashirin da biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wannan addu'a da safe kafin ya kai yammaci sai ya to dan aljanna ne haka duk wanda ya da yammaci kafin gari ya waye sai rasu ko shi ɗan aljanna ne Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki hada mu zama ta gaba kan bayanin ma'anonin da addu'an ya kunsa insha Allah ta'ala abin da muka faɗa waje zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada a kai kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira amma alaikum salam bana ji ce da aka ce lokacin sahur ana istighfari kamar da Allah ma ya yi shi. bayan Allah mutanen kirki Allah ya ce wa bil ashari hum yastaghfirun a lokacin sahur ana istighfari shi ce to za a iya karanta wannan istighfarin istighfari ne istighfari ne za a iya karanta. ai ya karanta insha Allah ta'ala ai ya karanta wallahu a'lam alaikum salam aha Ham? Allahumma eh da ya Allah eh. Ya ya Rab ya ya ya Rab kamanan su ɗaya da ya Allah so da Allah matsayin uluhiyya ne arraf ko matsayi ne na rububiyya kowanne da matsayi da ake faɗan shi an gane ko misali in mutum yana daga duk addu'o'i wanda mutum yake yi wanda ya buƙatan Allah ya mishi wani abu ne ko na arzikin duniya ko da sauran zaga yawanci ana alaƙanta su ne da rabu yana da alaƙa ne da rububiyan Allah a matsayin mai bayarwa mai provider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 ya Allah ka ba su mafita ya Allah ka ba su mafita ya Allah waɗanda suka fitine bayan ka masu imani ya Allah madaukakin sarki sun fi karfin su wasu karfin ka ya Allah ba za mu iya bayan da za ka iya ya Allah ba mu da iko kana da iko ya Allah ba ma ganin su kana ganin su ya Allah ka san makoyan su ka san gadaran su ka san abin da suke da gadara da shi ya Allah ka lalata su da su da gadaran su da masu goyon bayan su ya Allah ka lalata su da su da gadaran su da masu goyon bayan su ya Allah ka isar ma bayanka a kansu ya Allah ya Allah ka isar ma bayanka a kansu ya Allah ya Allah ka isar ma bayanka a kansu ya Allah ya Allah duk wanda yake da iko da dama da zai iya zama sanadiyan fikirin ne zo karshe ya ki saboda wani abu da yake bukata ko wani abu da yake samu ya Allah ka lalata abin da yake samu ya Allah ka lalata abin da yake samu ya Allah ka lalata abin da yake samu ربنا آتنا في الدنيا حسنة